عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بفدعه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو درن شا بكوي ga watan bakwai watan rajab daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar allah tabaraka wata ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa to cikin dai kamar yadda gabata littafin da muka zaɓa za mu biyu mu gane na ganewa mu tsallake na tsallakewa shine alfawa'idu li ibn ƙayyimil jauziyati rahimahullahu saboda mabugan daban-daban sai mu bashi da taliki daban-daban mu tsaya a sunan shi kawai kai tsaye tunda an ce alfara'id mu kuwa mutane ne masu neman fa'ida to sai ga wani littafi shi ya tara fa'idodin aiko mu ma ga mu Allah muna roƙonka ka fa'idantar da mu da abin da yake ciki kai tsaye sai a duba inda aka fara littafin bismillahir rahmanir rahim kila an samu ɗan bambanci amma a ka'ida ba za a samu wacan qala shaykhul imamu muhyi sunnati qamirul bid'ah abu abdullah الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه abun koyi wanda yake ɗauki ɗauki nauyin raya addini mai raya addini kame sunnati mai kwankwatsa a kame mai kwankwatsa bidi'a ga abun da yake cewa wannan shine ainihin lakabinsa amma kinayansa ana ce masa abu abdullahi wanda ya fi suna an fi saninsa da Ibinu, bibinil ilkayyimil jauziyati Allah muna roƙonka ka jin ƙayinsa Allah ka daɗa masa yarda abinda yake cewa a wannan littafi nasi ƙa'idatun jalilatun ku yau ga wata ƙa'ida kuma wannan ƙa'ida tana da girma a wajen fa'ida sunanta kawai shurutul intifa'i bil qur'anil karatun da muka baro da su kenan sharuɗan infaduwa da alƙur'ani idan ka cika sharuɗan in kin cika sharuɗan za ki amfana da alƙur'ani idan mutum ya karya sharaɗi ɗaya daga cikin wa'innan sharuɗa da ake faɗi zai wahala ya amfana da alkur'ani tun na jin ko wannan ka'ida kaɗai muka iya ai littafi a biya bukata ka'idoji don da dama muna son fa'idanta da alkur'ani to amma yadda za mu fa'idanta abun ya yi mana wahala to amma ga malam ya ce ga ka'idoji sharuɗan da ake infanuwa da alkur'ani in ku ban haka ba sai a yi ta karantawa a yi ta tafsiri a yi ta tafiya mutum sai ya rasa mai yake zuka idan arattal intifa a bilƙur'ani fajima kalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi وألق سمعك وحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجي مالا إيه إذا كان son أمبانو ka fa'idantu da alkur'ani ka san abin da za ka yi mutu ce a'a fajima kalbaka an da tilawatahi ka tara zuciyanka wurin karatunsa wasa ma'ihi amma wannan zai yi kyau kana da kayan aiki kasan nahau kasan liga sarrafa ma'aunar muddin kana da nahau da luga ka tashi karatun ƙwarani tare zuciyarka wuri ɗaya yi isa na karatun ƙwarani ba a son hayaniya ba a son wani ya tashi so samu ne ba a son wani ya shigo in kin zo to shi kenan in ka ba ki zo ba zamanki amma tare zuciyarka cak Akan kan ƙur'anin kadai wannan fa shine kamar za ka zo sallah idan a taita ila salati fafarri kalbaka minar duniya washtagil bi kitabillahi kenan wancan bi maraqabati maula kabbal huna ishtagil bi hadal kitab duk wata rikici handset kashe shi wani akwai mara lafiya a gida ka bashi Allah ya bashi lafiya wani matsaloli da ke gabanka dukka ba su wannan matsala zabi dukkan matsala wani ya ci maka kuɗi manta da shi an ki baka albashi manta da shi wani ya guje maka da kayan manta da shi kana da takalmi mai tsada a ƙofar masallaci manta da shi in ka samu wannan takalmi ba komai tara hankalinka aure ɗaya fajima kalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi da jin in ana magana kana lura da inda aka aje ina akai inda aka taso ina akai me ake faɗi ina akai haza wahai wa alqi aka sannan ka kunnenka wajen ƙura'ani wahadir hudura man yukhatibuhu ka zo zuwan wanda qur'ani ke masa magana man yukhatibuhu bihi man takallama bihi ma'ana man takallama bihi yukhatibuhu bihi man takallama bihi Allah yukhatibu in ka ɗauko littafin Allah ka ɗauka Allah na magana da kai ne to kun kenan ba magana taɓe-taɓe masu ‘ya'ya ku rike ‘ya'yanku ga littafi a gabanku yi isa ka ga ƙa'ida ake cewa wanda zai je makaranta ya ajiye ɗan shi a gida in ku ban haka ba sai dai ka zauna rabi da rabi saboda haka nan ka zauna ko abin nan yara a koya musu zama wuri ɗaya su saite wuri ɗaya ko ba fa ganewa wannan an taimake su nan gaba sun huta to Allah shi ne mai ba da wannan ilimi to Allah ka taimake mu saboda haka nan alƙisan ma'aka wahadir hadora ka halarci halartan man yi buhu bihi man takallama bihi man takallama bihi yi buhu bihi haka za ka zauna wanda dinnan ike magana da shi yana maka magana ne da shi idan ana karatun ƙurani ka ɗauka da kai allah ike kenan in ana ake salata ka ɗauka da kai ake wailul lil mukazzibina ka dora kai ne tun kai karya rana kaza kai ne wailul laka in ana ba da umarni ka dauka da kai ake ko da namiji aka ba da umarni ke mace ke dauka da ke ake duk inda ka ji an yi maganar da aka yi kakka ɗauka wance ce kakka ɗauka wane ne kakka ɗauka su ne munan da mu ake to shi ne zai sa wani lokaci idan kana cin kartu baka san yayin da za ka fashe da kuka ba tunda an taɓo ka an taɓo ka ka kasa karasa inda za ka cusa hancin ka sai ne ka fashe da kuka in ka ga baka yi kuka ba kana kartu kurani ba ka ganewa ne kawai zuciyar ka ba ta wurin idan ba ta wurin ba da za ka yi kuka kila kalmomin ne ke gaban ka irin karatun dan musabaka kawai yana tuna kaɗi ba ta shi ne ke gaban shi kai yi kuskuren makarajin huruf kaɗi kuskuren amon kaɗi kuskuren kaso ba ina tunanin ba ƙura'ani nan da shi ake to kake wannan karatun mai ji kada ka zana kana ji ne ko za a yi kuskure ko ba za a yi kuskure ba kana jin abun da ake nema ne a gare ka da abun da ake umartanka da labari in ka ji labari kai ake bawa labari ka zamo haka in hatsari ka ji labari kai ake gawa kaka faɗa wani hadari shi ne hudura man yukhatibuhu bihi wanda ake masa magana man takallama bihi subhanahu minhu ilayhi daga Allah ne maganan nan zuwa gare ka zuwa gare shi hadha wadihun to tunda karatun ya kama da fiqhu fiqhu ne falsafa falsafa fa innahu khitabun minhu laka fa innahu mai shi ƙura'anin nan magana ce daga Allah ta baraka wa ta'ala a gare ka ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam akan harshen manzonsa nan ga wata shawara ko jan hankali mai kyau ku ya yi wa kansa alkawari tsakaninsa da Allah in ya je gida yau zai ɗauki min hajjal muslim ya duba babin nan da aka yi maganan yadda ake fa'idanta adabu tilawatul qur'an ko da fi shaka karanta kada da wannan karatun shi karan kansa sai da ya ɗauko waccar maganan adabu tilawatul qur'an ko amalatul qur'an na ainihin minhajul muslim in ka je gida ka ɗauki shi ka karanta na fata kun gane ki daure kake kwanta bacci sai kin ɗauko min hajar musulun kin karanta saboda alherin karatun ya shige mu duka abin nan me ma sunan wurin ne eh, ladabobi dai wanda ke cewa eh, na karatun ƙurani mutai yadda zai fa'idanta da ainihin ƙur'ani ta dabburinsa za mu ci gaba ƙwala ta'ala amma cikin wannan inna fi dhalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid da ga sharuɗa hudu ne inna fi dhalika lalle cikin wancanan ka tun daga farkon sura dan zuwa nan ko la zikira akwai tunatarwa akwai tunatarwa akwai abun wa'azi akwai saƙo daga Allah akwai muharrik ake ce masa zikira me zikira ba tunatar da kai ba daga farkon suran nan zuwa na akwai abun da zai zaburar da kai ko kuma akwai mai zaburar da zuciya amma liman kana lahu ga wanda yake da zuciya mai rai aka samu mai tadawa ga kuma inda abin yake wanda aka yi tadawa yana dare don mara zuciya ko kai masa wazi ba zai amfani shi ba laru haliman tunadi idan zuciya ta mutu ko ka harraka mutu ya ce ka zage shi wani kuma zai karɓa ya abin nan bai jin ta harruke amma wannan abun da aka faɗi daga farkon sura nan zuwa nan akwai abun da zai zaburar amma ga wanda yake da zuciya mai rai biyu kenan ko dole sai an samu mai zaburarwar sannan kuma wanda zuciya tana da rai bata mutu ba au alƙasam'a sannan kuma ya kawo jinsa alƙasam'a sharaɗi kenan wana daga cikin sharuɗa mutum ya kawo jinsa domin idan baka saurara baka san abin da ake yi ba alkasam yanzu misalin ku duba ina wanda ke bacci na kwada wani ya yi karayi amma irin wanda zai haka ɗin na ana karfe ba da shi ake ba duk abun da ake ba da shi ake ba wanda ina na yana kallon ɗan shi ta gaba da shi ake ba don lam yulki sam'a idan ana yi hi isa ake so a ka'ida ka zauna a gaban malami idan ana karatu ka zauna a gaban da ka zo koya ne wanda ya koma lungu bai yi sanin mai ake alkasam'a ya je hojinsa jin kakarka karka a sai ka gada maza ka ci. yanzu ana haka sai ka yi haka alƙaita sama ma alƙaita sama idan kai haka ma alƙaita sama kan in ana karantawa idan ka haka ana kulle karatu kai haka kai ma inda duk yayi motsi yayi ko shiru ikura masa ido me zai atishawa zai a'a wani abu ne me yake ciki sannan yana koma ka koma a ake ko ɗalibai kasa a gaba masu rai za ka gansu kowa ya yi shirye ikimi za ka ce amma ka ga ɗalibai ko wani ne ɗalibai wani yaka wani yaka wa'innan matattu ne zuciyarsu babu muhalli akwai mana da zai hana musu ganewa sai dai za a ci gaba da yi ba za a bari ba wa kuwa shahidun kuma ina nan bai samu mani'i ba idan za aka ce baya nan zuciya ta tafi wani wuri wani an samu mani'i za ku gani a ayan abu nawa hudu ko na farko zikira muharrik a samu mai motsawa na biyu kalbul hayyu na uku eh, alkasan aku ya saurara ya ji ne ake na ƙarshe shayar bai gafala ba wanda ya gafala ba da shi ake ba idan kika tara abu hudu din nan ki gane abin da aka ce duk wanda yake maka ba na ganewa ba ka gane karatu eh. in ana karatu sa masa ido za ka ga lalle ne ko kuma ba bai zuwa ko kuma baya nan gani yanzu misali mai zuwa daga baya ba da kai nake ba wanda zo daga baya wanda zai faɗo daga baya ƙa'ida ne ba da ma ya gane karatu yanzu kawai misalin za ka iske lokaci za mu fara taskiri da mace kila ashirin to kafin a tashi za ka ga kaman kusan dari a ga wannan dubba karatu suka zo ba ba karatu suka zo ba sun zo ne kuma in za su shekara suna zuwa karatu ba su gane ba in za ka shekara kana zuwa karatu za ka zo yayin da kake so ba za ka gane ba ai wannan alƙalin Allah ne kuma ma wannan ai abu ne hissi ba ma wai ma'anawi ne ba hissi ne ba yadda za a yi ba a fara karatu da kai ba ka gane in ku an fara karatu da kai ka gane dama ka iya karatu ka fahimci karatun kai ko ka fahimci karatun ba kama kila yadda ka fahimta ba ka ba sai ka zo ka yi nazari ka yi nazari ka zo aka yi karatu daidai da nazarin ka sannan za ka san ka gane karatu amma ba dole ne bi ta inda za ka bi ba sau da kana ka samu wa'ina su ne ka'idojin gane karatu idan akwai abin da ake cewa fahami mai fahami in yalami ai kai ka san fahami ko maganin karatu <laughs> wanda suka sani sun ki magana ku dinga yin hausan yaran su samu su koya fahami maganin karatu kana son kai karatu wannan shine maganin karatu in ana so a baka sirri wannan karatun kamar a ce ba a yin sa sadari don karshen ta kuje ku yi wasu karatu ku da aka yi a karatun da ku ba abin da kuka gane to kun ji ba ku sa shi ma a jiki ba don da dama haka yake aukuwa wanda kake wa karatu kake ba su sirri daban masu imfani da kai suna wani waje daban sun kai musu karatun su samo hancin ta nan su ɗauko kafar ta can su ta hancin ta nan su haɗu sai kaga sun gina kaga abin da kake koyawa a nan can suna aiki da shi nan ko ku babu abin da ba haka ake so ba in ji mata ƙanin miji ya fi mijin kyau hmm. sau da ne abubuwa guda hudu don haka nan da ya rage ya za a ɗabbaka su farko dai zakir kaja wanda ka ce ko na biyu kalbul hayyu sa masa abin da kwana da kalba ba ayyu ne ba na uku eh, alƙasam a ma'ana yana nan ya saurara ta ji me aka ce na ƙarshe shahidun ba gafala ba ko da ga kai ko kai bacci a ran nan dai Allah ya sauƙaƙe sai dai ka samu ladan zuwa amma ba ka daga cikin waɗanda za su gane kullum in ka sa wannan a ranka hakan gano bai makaranta shi ne ake sa ran a cikin ku ne masu wani tunani za su samu masu albarka kun san wannan akwai fa'ida ku eh? wannan ko a wata muka fahimci wannan muka sa shi ai ya ishe mu ya yi mu a wata ka samu wannan zalika bayani wannan kuwa an na tamamar ta'afiri cikakken tasirantuwa kai abu ya ratsa ka lima kana mawqufan abubuwa ne da suka tsaye suka kasance sun tsaya ala mu'athirin ko muqtadin shi shine muqtadin akan mai haifai mai motsawa mai haifarwa mai tasirantarwa kaga zikira kenan zikira ba shine mai tunatarwa ba mu'assir shine muqtadin sannan na farko kenan na biyu wa mahallin kabilin. wuri mai karba ina kenan fal zuciya mai rai ko gona ce kaje kayan noma a saimo abawun da zaka samu ko noma za ka sai ka samu wuri mai khas mai tsatse ko karanta za ka ka duba wayan su a kake koyawa da kai ya kamata kana koyar da masu rai wanda an faɗa musu za su ji su tsaya suna fa'idanta in ku ba haka ba sai ka ci awa ɗaya awa biyu ba wanda ya fa'idanta a ne a tashi mahallin ƙabilin ko daga muƙutadin ba wannan zuciya kenan wa sharɗin li husulil afari da sharaɗin shigo wannan tafirin me sharɗin isuwa isga'uku alƙasamu isga mutum ya saurara kana karatu kana ta tai kana duk wa'inda ɗaliban suna gafale farkon za ka so ka gano malami mumtaz in yana koyarwa in ka kalle shi ka ji abin da ya faɗi sai ka kalli ɗaliban shi bacci suke ko suna nan ga jama'a ma wannan ya haka can wani ce su hannun lai shi wannan zai canza shi kana zuwa ka samu wannan ajiya sai ka ne shi ya kai haka na mukalla Allah sa ka da Kan kawai ce mu je ofis ka rubuta masa daga daga cin sauka lafiya kwana nawa yau ga wata uku ga wata ka ɗauka kwana uku masa ka biya shi ka je je ka ka dace da koyarwa ba kwata-kwata in za ka shiga ai sai ka harraka shi tukuna dole muta gulayukan ka sama musu rai yan a ba kar ka je kai ta tilawa kai ta tilawa kai ta karanta wasu din ba ruwan su da kai kai ta zuba zan larabci kai ta zuba darasi kai ta zuba darasi suna mamace wannan ba malami ne ba kwata kwata to sai dai saboda babu in ka kore na wani hmm? babu wani zai shi sai na ƙarshe ko wantifa ulmane da koruwan mai hanawa allazi yamna'u minhu shine mai eh wa huwa shahid sha halarta bai gafala ba intifa abinda zai hana ba yadda za a yi ka gane abu baka gane shi fahimce shi ba ba yadda za ka fa'idanta da shi wanda ya haɗa wa'annan sharuɗa to zai amfani da alkur'ani wacce duk ba ta da wa'annan sharuɗa ƙur'ani sai dai ki ce ana karantawa sai dai ke karanta ki samu ladan lafuzan alhamdulillahi rabbil alamin shikenan lada nawa kowanne harafi lada daya to amma banda wanda ke fahimta wanda ke fahimta shi kan ina kuma yamin da ya samu kuma ninkin ba ninkin ki ninkin ba ninkin ka shi wannan ya zo ya karanta alhamdulillah duk da kai sallah da wannan siffa da wahala ba kai kuka ba dolan da kai sallah da wannan lokacin ka samu ka karanta Qur'ani. ka karanta wannan zikiran nan ya samu menene biyu biyu baya alƙasam a ah, kafin sa eh, alƙalbul hayyu ilka'i sam'i sannan shuhud kana samun wannan kana tafiya kana ai wani lokaci ma cike sai ka tsaya ƙarshe ƙur'ani sai jefa ka wata tashin ya shiga da kai kawai ya wuce ya ka ji kawai kana shiga wundojin ƙur'anin ko ina ya buɗe maka wundojin Randa da ko ka zo sallah a hume a shagale a sai dai kai ta baki ƙirin. ana iya a yi sallah a gama baka san masu da aka karanta ba iyakacin in sun duba ka duka in sun daga ka daga in sun zauna ka zauna a zauna ka karanta ta ba ka karanta ta da wannan ba hatta ita kanta da za ka karanta da ne da ainihin da zikira kalbul hayyu sannan isga bana intifa'ul mane duk ibada kaza kaza da wanda ya samu training kan wannan zai iya bautan Allah ka annahu yarahu zai iya samun shiga haka amma wanda ba kai wannan martaba ba bai samu samun wannan hmm? ban ji ba a'a kai da ba intifa'u ne intifa'ul mani tun da kaga intifa'ul mani wato ya za intifa'ul mani intifa'ul mani ko daga nafa'i ne ta zammanatil aya wannan aya kai alkurani kurani ne ka dubi dai ayan kalma nawa za ka iya kirga kalmomin na fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqassam aw huwa shahid shikenan ayan ta tattalo wannan sirrin تضمنت الآية بيان ذلك آية تتطلع بيان وانشم بغنا كله بأوجز لفظ بأوجز لفظ da mafi takaice wanda ake iya taƙaice lafazi wa abayanihi wa adallihi alal fa ga ayan yana ɗaukan bangare bayan bangare can fasara ne abin da ya fasara muka rike inna fi dalika la dhikra huna ishara nuni ne ila ma taqaddama min awwal sura ba an ce dalika ba ayata nawa ce eh 37 to ka duba daga inda aka dauko har zuwa 37 na kace inna fi dalika la dhikra kamar yi ka koma ka saka ta mai aka ci da can ka karanta ne baka gane ba kuma ɗabi'ar ƙur'ani ne ran da ka saukai ka gana bukatan farko duk kalman da ka karanta an ka gane ta zaka tana da joni da baya kamar ka koma ka sake ɗaukowa in ka sake ka bi wannan ka samu wata matsala ka ai haka fata sake ɗaukowa ku daga farko magana za ta yi za ta fi jonuwa to haka take duk wanda ya shagalu da ƙur'ani ya samu fahimtar wannan za ka ga bai da wani abokin ba ƙur'anin nan ba. in bai da wani aboki ma taqaddama min awwal sura ila ha huna wa hadha huwa al mu'aththir kun gane ku mu ma muka ce wannan shine mai tayarwa mai zaburarwa mai yin kaimi wannan ina kaimi wa qawluhu ta'ala liman kana lahu qalbun ko haka na biyu kenan fa hadha huwa al al qabil wannan shine wuri mai karban ilimi mai karam fa ku ko in tadhkara mahall al qabil wal murad bihi huna al al hayy ra'aita ya muhammad zuciya mai rai alladhi ya'qilu anillahi wanda yake iya gano mas'aloli daga Allah tabaraka wa ta'ala كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا إنه lalle wa wannan ƙur'anin da kuke karanta ba wani abu ne ba illa zikirun face tunatarwa ne la zikirun wa qur'anun wani abun karantawa ne mubinun mai bayanin mas'aloli ɗaya bayan ɗaya liyun zira man kana hayyan don ai gargaɗi wa mai rai kaga ƙur'ani ba na matattu wani ba ƙur'ani ba na in na duba ne ba ƙur'ani abun wa'azi ne muharrik ne ko a ce ko wani yare ne na abun da ke ɗaukata mu'assir saboda haka nan amma a ina ake tasiri ga zuciya mai ne wanda ya mutu baya jin kira ko in ji mai bakan da ko da an buga masa eh, an buga mai ne an kaɗa ne goran tambura ba zai ji ba wanda ya nisa bayan jin kira to wanda ya mutu ko ka kira shi bai ji zuciya ta mutu ya riga ya kwalla faransa da abin da kwalla faransa ko kai masa wasi mala baya ji baya ji shaidan ya riga ya damƙe shi ransa ta riga ta cakume shi ta kwaɗa shi da ƙasa ta huda hancinsa ta sa igiya ta hau kansa tana wajja shi inda take so wannan zuciya ta mutu ba zai iya aiki ba ita zuciya ba ita ce malika ba ita ce mai aikato in ta mutu shi kenan ka koma maganan kalbu wanda annabi ke cewa mene inna fil jasadi mudga إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فالأمر يا باتي aka ce ba aka ce malaman zuciya suka ce ita ce sarauniya ita ce ke sarrafa dukkan jikinka to in ta mutu ba ta daukan tarbiyya malam mai ce malam musa mai ce ainihin yin zamanin su ba shi ne zukatan su ne rayu mu shaidan abin da ya mana sai da ya fesa mana so mato ya kashe zukatan don haka ko kayi watsi ba sa jin kira abin wai za shi kafalan ta kasha ta isa min abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa wal khamila ta isa wanta kasa fa'ida shi kafalan ta kasha ko ka taba shi ko ka masa zuciyarta ta riga ta mutu da duniya zuciyarsa ya riga ya mutu da bai jin ko abin da ke gabansa ka yi magana ka yi gama ce to sai dai maka bayani ina kaza na ci ina kaza na sawa ina kaza na inda za a yi suna bisa haulayi amma zuciya mai rai wancan mutane sun ji daɗi zukatan su rayayyu ne ya Allah mai raya zukata ka raya mana zukatan mu hmm. ai hayyul qalbi mai rayayyen zuciya wa qawluhu aw alqasama ai wajjaha sam'ahu ashe ke ta na wajjaha jinsa misalin kila yanzu ka kamar yadda mata ka'ida ta sa bayyawa mu cakudu da su ba da maka ce wance taso da wannan na gaba ki aji ko kamar yadda zaka ce wa namiji ne ka ko dottijo ne ka gane da maka da zungule zungule ce kai taso da wannan kaga zaka samu maganin abu to amma duk da suna nesa da za su wajja hojin su malam za su ji komai kila su fi mu ji haji ba yadda za a yi ka koma can ka kwanta yanzu wanda ya wajja hojinsa ya kwan wuri ya kwanta ba tare da shi ake ba zuciyar ta mayyita kalbuhu mayyit لذلك ليس بحي da zuciyarki na da rai yaushe za ki bacci a irin wannan hali inda zuciyarki na da rai kin yi haka kin yi ƙuri ta ina abin zai bullo tunda ana magana ne yanzu ya ko yaya ake jin labari Allah ga misali a zaune mai rai mai jin labari yana jin labari mai yake so ji ba yana so ji halin da kano take ciki ba ba yana so ji halin da kila shi dan kano ne zai je gida ina so ji labarai kano lahiya kwana rikici da zama an ci ana rikici ba zai je ba to nan kai ma matafi ne lahira za ka je ana labarin lahira ai kaga za ka kasa kunne ka je wani tangarɗa ne za ka yi karo da shi ina hanyar da za ta kai ka lahira lahiya ina hanyar za ta kai ka wajen ubangiji ya za a yi jahannama jahannaman nan da ake gani ba a sa ka ciki ba ya za a yi aljanna aljanna nan da ake ka shige ta ya za a yi duk wasu obstacle da suke kan hanya ka tsallake su don hana labarin hanyar lahira aiko ka kasa kunne ina kaga ta bacci zuciyarka ne a mace zuciyarki ne a da mace hisa haka ke mace ba ta dare inda ana da inda tana dare ba yadda za a yi ana karatun qur'ani mai zuciya mai rai bace ba yadda za a yi ana karatun qur'ani ainihin mutum ya kasa kunnansa bai gane ba dole ne ainihin ya alƙasamari mare wajjaha sam'ahu jin zaka karkato gangan jikin ya zauna nan amma tunaninka na magana da matan saboda sun fi nesa tunaninki inda kike zaune nan yana nan sama da wadda yan gabana su kenan to shi kenan alkaifi sam'a jin ai kukan ji ana ce a iruni sam'akum ku bani jinku ko ku zauna na amma jin ku yanzu ku bani shi ku haƙura da abin da ke waje ku haƙura da abin da ke gida ku ƙyale rigingimin da ke gaban ku ku bani jin ku gaya muku wanda zan gama ku wajja hasa ma'afu wa azga hasata sam'ihi ya karkato da sinadarin jinsa ila ma yuqalu ma وهذا ماذا شرط bil بالكلام kaga an samu ainihin mai yake da suna zikir mu'assir an samu mahallul qabil ko an samu sharadin tasir na uku an samu menene isga ake ce masa kenan wajja hasan ba huwa asga an samu isga yanzu ya rige na ko wa shine menene intifa'u wa qawluhu ta'ala wa huwa shahidun ay shahidul qalb zuciya sananan zai yi wa kana nan zuciya kabarta nan hadirun gairu ghaib yana nan zuciya ba ta tafi gida ba wannan ai ayata gano ko ya ɗauko ta ya yi ta na jin yana cikin nazari ya faɗo kan wannan aya kila ya karanta wannan sura ya kawo nan wani ya tsaya ya koma baya ya sake zuwa har yi wannan istinbadi a ciki shi wannan Allah ya ba su abu kala ibn qutayba akan dai wannan magana istama'a kitaballahi shi wanda zai amfani da alkurani ya saurari littafin Allah wa kuwa shahidul qalbi kun zuciyarsa kuma na nan wal fahma fahimta laisa bi gafilin bai shagala ba wala sahin ainihin bai rafkana ba وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير شي شهود با إشارة ني زوا غمي هنا حلرتن تأثير زوجي حلرتن تأثير القرآن وهو صحو القلب شغلا زوجي يعني وغيبته da tafiyan zuciyan an ta'aqquli ma yuqalu lahu daga gano abin da ake faɗa masa والنظر فيه وتأمله da yin dubi a cikinsa da yin tunani da lura da shi mala yake cewa fa'iza hasalalo kaga zai kuma ya sake dunkulo guda nawa guda hudu sai ce fa'iza hasalal mu'athir wa huwa al-qur'an wal kalbu alhayyu wa huwa al-qalbu isgau وانتفى المانع وهو اشتغال القلب ودخوله عن عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر انقسم ونه حصل الأثر وهو الانتفاء والتذكر shi kenan idan kuka duba ko azaba muke ta ce da eh ko karatun ba yadda ba ka gani sai ka karta ƙura'anin ka gama ka tashi kiyau miyau ba komai tare da kai ba wani tasiri shin wannan bai damun ku me yasa samu haka su kuma gabata mutum yana fara karatu abun zai zo idame shi za a ga ya gane wani abu ya fa'idanta da alkurani yau muna karatu gaskiyar magana ba ma fa'idanta da alkurani ba wata in ka ce ka fa'idan da wace fa'ida ka samu ƙura'ani nan bai tasiri a gare ka ba har da za ka fa'idanta da shi shi sa ke ce fa'ida fa'ida hazar subhanallah hasalal mu'athir wannan in za ka kirga sunan ne za ka zo abin kirgawa hasalal mu'athir me sa tasiri ya samu waye shi wa huwa al aka samu mahallul qabil wuri mai karban ilimin waye alkalbu wal kalbu alhayyu sai ka kara masa alhayyu tunda kowa yana da kalbu sai dai ba hayyu bane ba alkalbu alhayyu wa wujida shartu aka samu sharadi me sharadin al isqa kaga wurin haddacewa mai sauki duk yayin da ka ɗauko ƙurani ka kawo hudu ɗin nan ce kabiru kabiru baccin sa wani yake ku eh? masu ne masu to ba shi kadai ne to nan kuma mai ce har yanzu wanta ka eh, abin da ya kara har yanzu kayi eh? to ya zai zai wanta kalmaniyu a'a ai nasu ne muke magana ba namu mu namu ai kiliya wanta falma ina son nan ga su wanda aka rubuta musu wanta ta har yanzu ba canzawa eh? eh to gaskiya canza zai ne wanta falmani'u mani'u ya koru waye mani'u ishtighalul Qal. wa dhuhuluhu da shagalan zuciya amma ala alkhitabi daga sakon da ake isarwa wan sirafihi anhu da tafiyan zuciya, da gare shi ila shay'in akhar idan aka haɗa wannan abu guda hudu al-mu'addil hasal al-mahsul al ko mahall al-qabil wujud al-shart intifa'u al-mani' in wa'annan suka taru hasal al afaru, ta'asirin qur'ani zai samu wa huwa al-intifa'u wa dhikru wa tadhakkuru شين أمبانوا دواستوا بغير هذا القرآن لا يفيد الإنسان لا يستفيد بالقرآن رأيتم هذا يا أجي كوزونا فائدة ليس قائدة جليلة فإن قيل إذا كان التعثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو توفى tipe oleh tak lain aina kuma da ka ce hafal al'afaru wa huwa al'intifa'u wa tazakkuru bai bai da ma'ana kuma ciki eh aka ce wal qalbu lahayyu mu gani mai na kai kafa alama in zaka mai gwarin gadin da kanzan na abin to a ah, wannan babi ya bada babi ne ya bada ba sabon karatu ne ba kamar ya masa babi ne eh la ya dore eh? <laughs> na ya rabe ko wanda masu koya saboda kara fita musu da abin sarari <laughs> amma mu kawai فإن قيل إذا كان التعقير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو كان تنون لكشي إذا كانت إن تأثير القرآن إنما يتم زي ساموني بمجموع هذه دهوان وإنن قائد يجب دهوان كون fama waje dukulu a dati au me yasa aka dinga samun au ko inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid to wannan au me yasa ka shi alqa sam'a wa huwa shahid ya samu au sai sai bayani da kawo to wanda tono ya gano abin ka kulo shi fi qawlihi ta'ala aw al-qasamah ta wal mawdu wal mawdi'u mawdi'u waw jam'i nan wurin waw ya kamata sa wa al-qasama wa huwa shahi la mawdi'u waw allati hiya li ahadi shay'aini tunda maw da yan biyu ne ko wannan ko wannan to ne fa sai ya motsa yace masha Allah qila hada su'alun jayyidun wannan tambaya ne mai kyau wal jawabu anhu an yuqala amsa anan sai a ce خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعوي maganan ta fito ne da wannan au la'akari da matsayin al almadau. wanda ake magana da shi wanda ake kira domin fa'ina minan nasi man ya kunu hayyar kalbi wa'ihi ta fitarati a cikin mutane man ya kunu hayyar kalbi akwai wanda zuciyarsa tana da rai wa'ihi zuciyarsa mai riko ne tana haddace da dukkan komai tamil fitrati mai cikakken halitta kula eh fitara ne na kuma yace eh dabi'a fitara abun da aka halice shi a kan shi fa idza fakkara bi qalbihi ko in yi tunani da zuciyarsa liman kana lahu qalbun ko yi tunani da zuciyarsa wajala bi fikrihi يقوم ويذكر آه، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وأقله على صحة القرآن وأنه الحق فإذا فكر بقلبه إذا متنيتنا ندزو تيسا وجال بفكر تنان زيت في قيو دوانا قرآن يجي يدعو دله قلبه zuciyarsa za ta nuna masa wa aqaluhu da hankalinsa ala sihhatil qur'an lalle qur'anin nan gaskiya ne wa annahu alhaq wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alquran shikenan zuciyarsa sai ta shaida masa bima akhbara bihi alquran da abunda qur'ani ya bashi labari fakana wurudul qur'ani ala qalbihi nuran ala nuril fitrati dama can zuciyar wanke take kalbin hayyun ne sannan ga ƙur'ani ya zo alkasan ba fakana wurudul qur'ani zuwan ƙur'ani ala kalbihi a zuciyarsa nuran ala nuril fitrati wani haske ne akan hasken ɗabi'a wa وصف الذين قيل فيهم wannan shine kamannin mutanen da aka yi magana a kansu wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yara alladhina utul ilma alladhi walladhina utul ilma ma abuta ilmi yara suna ganin alladhi unzila ilayka abun nan da aka saukar maka min rabbika kaga qur'anin kenan huwal haqqo shi kaɗai ne gaskiya wa qala fi haqqihim su ne aka yi magana a haƙƙin waɗannan mutane masu irin wannan zuciya ainihin eh, abin nan wal ardi مثل نور فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فهذا نور الفطرة على نور الوحي وهذا حال صاحب الكلب الحي الواعي وترايا اجعينهم وقال في حق سوني واند اكا مكانا اكا حق سو ونن واند اكا زوجيا تيتوناني كو زوجيا تيتوناني tunanin kuma ya zuciya da تتنانين تنانين tunanin tunanin ya nuna wa zuciyan nan da hankalinsa ya nuna masa ƙura'ani gaskiya ne ko da zuciyarsa kaga ta yi masa shaida kenan yace su suna wanda ake cewa Allahu nuru samawati al eh. to ai wannan babu da abu in an ƙara sabba ƙara sabba da ya da ita Allahu nuru samawati Allah ne hasken samai wal ardh matsalu nurihi kamishkati kwatankwacin wannan haske na Allah tabaraka wa ta'ala kaman alkuki ne alkuki wundu ta gabai da suna da hausawa ba sunansa don saka alkuki sai dai ce masa alkukin nan ya nuna kalma nan daga larace ta zo alkuki eh matsalin nuri yi eh, tun daga shi ya tashi da Allah an ce duk kalmar da ta fara da Allah rashi ce wanda ce ta ga turan larabci a tako wanda irin manyan masallatan na namu za ka iske wanda yana da zurfi can ake sa fitila a ciki kaga a yi masalonurihi eh, in aka tashi a lungu ya kore ko ina ya iskin hasken ya bulu zai nisa cikin masallaci tun da can ba inda zaki mathalu nurihi mathalu nurihi kamishkatin fitila kenan fiha misbah cikinta akwai bulok fiha misbahu misbahu fiha al misbahu kuma fi sujajati a fitilan tana cikin gilas azzujaj mai dakin ina gulub din ko kallo wannan kaga Allah haka na alki alaki Allahu nuru samawati ko mathalu nurihi kamishkati ko ai fiha bi eh, to illa abin da rage ba a fashi a cikin windo ba wannan dan abu ainihin almisbahu din da ya gashi nan almisbahu ba ah, kamishkatin fiha misbah ga abu ce shi wannan misbahu ɗin shi kuma al misbahu fi sujaja ga shi na cikin sujaja a zujaja to ka ana kauka ya ga wannan ka kauka bu wai eh? kaman bin da rigi kai da ba sa shi a wannan ba ka annaha kawkabun ko yuqadu shi wannan fitila a lokacin ba da lantarki ne ba wanda ake kunno shi min shajara mubaraka wato zaituna domin man zaitun fitilar zaitun ta fi dukan fitilu haske la sharqiyya ita ba ta gabacin duniya ba ce ba wala garbiya ba ta yammacin duniya ba tsakiyar duniya take ya kadu zaituha man kadai man kansa ya yi kusa ya zai ya yi haske walau lam tamsasu narun ko da wuta ba ta saba shi ba to kaga mumini haka yake wanda ke da kalbun hayyu shi karan kansa kalbu din hayyu ne da kansa yana aikata ayyukan alkhairi ya ki duk wani aiki na karanta sai ga qur'ani ya biyo ta kai yaya alaysa ba shine nurun ala nurin ba eh walau lam tamsa sunaru ko da wuta ba ta shafe shi ba ko da ba a karantar da shi musulunci ba kyawawan halayensa kyawawan halaye ne ai na je sa annabi ke cewa idan mutum ya musulunta karin haske ne kan haske nurun ala nuri dama yana da tarbiyya ya sake samun wata tarbiya kuma ta wahayi ya haddillahu li nurihi man yasha Allah na shirya da wanda ya ga dama da haskensa fa hadha nurul fitra na farko kenan hasken ɗabi'a ala nuri luhayi akan hasken wahayi wa hadha halu sahibil qalbil hayyil wa'i wannan shine matsayin ainihin mai zuciya rayayya mai riƙewa to ayin lura labari aka bayar in ka duba ciki mai aka roƙa sai dai in an karanta ta da niyya an karanta ƙur'ani za samu lada amma in ka lura ai ba ma'ana. da misalin in suka gane wannan ma'ana abin da ke kamata mutum ya ya gyara kansa da kyawawan ayyuka sannan ga ƙur'ani ya zo ya shiga ciki kaga shine nurun ala nuri ne. Eh? amma ka karanta ka ce wani Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha ba, sai dai wa'azi kake yi idan wa'azi kake wa mutane na wurin su kuma ƙarshen ta ba su san ma me kake faɗi ba a kaga ba duwaye ne ba sai dai an ce a karanta wani ɓalli na alkurani amma wannan wani wazi ne mai tada hankali sai dai ayar fahimtarta tana magana ne wanda ike mutumin kirki ya zo ya musulunta dama gidansu da tarbiyya sai zo ya ɗauki sunna to za ga nurin ana nore amma mutum bai da tarbiyya zai dauki eh, ya dauki sunna to sai dai kaga nurun din kawai amma ba ala nurin ba ai kaman yadda nan ka kalli jama'an mu da dama wa'anda aka tsintsinta a hanya ga karatu ga mai amma ba su tarbiyya don ba su gado shi ba to sai ga matsalar su kusan su ke jagwalgwala tafiya amma 'ya'yan manyan gida an suka zo suka ilimi malam masha Allah tabarakallah ban ji bahaushe amma dama ina shegantaka ce yana gararinsa kwakwalwarsa na kamawa ya tsaya ya karatu ya karatu ya karatu to daga bayan irin su ne zaka ji an ce gasa ne ga shagala to asalan bai da ba nurun aka samu bai da hasken fitara amma dama ga tawadu ga kaskantar da kai ga ladabi ga sanin ya kamata kwasa sun yi irin addini yaya nurun ala nuru to yi isa ka gani idan misali mutum ya ba wa ɗansa tarbiyya ya zama ya tarbiyyantu a gida mana a tashi kuma kai shi je yi karatu yaya za ka ga akwai wani wanda kamar ka ibi karatun ka ba shi saboda ya samu tarbiyya wannan da shi ne ike da ilimi wannan da an fa'idanta da shi sama da yadda ba a tsammani to amma idan karatu nuru ya zo ya samu babu nuru a wurin ya ka gani abubuwa ba sa kyau wancan nuru na biyu ƙarshen ta sai dai amfani da shi ci abinci don tuntuni bai da tarbiya bai da asas ayan da nauyi ko nunun ala nuru kaga ba du'a ne ba wa'azi ne wa'azi ne wanda zai ɗaga mutum hankali sai ka koma ka dubo kanka yaya kake tsakaninka da iliminka iliminka ko an yi haka ne a ce ilimi ya zo ya tadda tarbiyya ma'ana ai kalla ƙala ibn al ne rahimahullahu wa qad dhakarna ma tadammanat hadhihi al-aya mun ambato da wannan aya ta tattaro min al-asrari na wal da wa'azozi fi kitabi اجتماع الجيوش الإسلامية على غزل المعطلة والجهمية ko baka gane komai baka gane jahamiya kuma littafi nan lallai a nemo shi yanzu kaga abinda da nake ga maka tun da karatun da ka ake wannan yake nuna maka da ka ake an riga an haddace dukkan komai akwai wasu baitoci can ƙarshe ba mu ƙarasa su ba malam da rai mana na so da mun kai su na yi kaman sai na ga na ƙarasa su hawa na nabi tun da ya kamata an tashi inda ke nuna ilimin littafi ba ilimi ne ba littafi na cin amana ilimin kokolo shi ne ilimi ilimin da ka haddace shi ne ilimi amma ilimin da kake da shi a littafi ba ilimi ne ba ga ilimin littafi ilimi na aida ni malam ne in zai dan dakin nan na babu littattafai ne dan banu to mushkilan ba komai a kolon aikin banza abin ya zama zai saboda haka nan kun ga ko yara wallahi ku haukace yanzu ku yi ta hadda ku yi ta hadda kira kawai kan karo mu kuma sannan ku hada da tarbiyya shine za ku amfana a yanzu ku yi ta hadda ku yi ta hadda ana ta shaka ta ku gudu hadda ana ta shaka ta ku yi ta haddan masail ku yi ta haddan masail kila za ku yi albarka menene yin albarka ku za a dawo yanzu a ce ina ya za a yi addini ba wanda iya sai kai kaga wannan za su tuso ka gaba ka kai albarka ba ƙasa sani ba kila nan gaba za a zo a ce ana son za a yi musulunci a zo a nuna mana yadda Allah ya ce mu nuna mutane kana kallo ka ga jahilai malam sun dadumi hanya suna ta ɓanna a lokacin nan za ka kwance kwantenan ka sai ka buɗe kwantenan ka a lokacin sannan ka sadaukar da albashin ka ka karɓa a wurin Allah kan yanzu ba magana matsayi kake ba ya magana a kare addini ya magana da za ka nuna mutane abin da ya cancanta ko ku je ku musulunci ku zo nuna muku yadda za a yi saboda domin jihadin karantarwa ya fi jihadin harbin bindiga kowa zai iya harba bindiga duk wanda ya ga uwar zai iya harba bindiga amma ba kowa zai iya karantarwa ba ko ba haka ba eh? za a ce maka ga mutane suka taro zo a koya mana kai mai ka shiga ciki ka ce zo a koya mana amma inda kwada ne <laughs> koya ya kwada idan mai ga bari ba kana ga bari za ka dauke maka kwada da daɗi ba daɗi ko ma ka kwaɗa ma kwado mata kai mutuwan kasko za ka iya yi amma karantarwa ba kwada ya ba don haka jihadin neman ilimi ya fi ballanta ne a yau da aka yi watsi da mai neman ilimi ko yi karatu inda na addini kai ba ruwan kowa da kai yi isa ka ga sai an haɗa da makala makala don a san da zaman ka ka rabu da su ka Allah sa san da zaman ka ba Allah ya sani ba me kuka zo karatu na addini ku zo na koya muku na duniya ban yi ba sai me ban cutu da komai ba kadan fitan manta da mawdu'in da ke ciki wannan dai shine kaga da ida ko balle da ya faɗi audin ko da ya faɗi saboda ka kasa ka ta ce kai kai kai kai kai ashe ba abin da nake magana ba kenan yanzu ku neme shi a littafi na sauran dan banna ba zama gaji ko ina lungu a dare na fito da shi in ba ka yin bacci sai ka fito da littafin ga wannan yau اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المؤطلة والجهمية أقام ونن أو دم ko akan wannan miskatu mikado ka je ka da sai sai ka ga inda abin nan ko tsakanin ka zuwa asubahi eh ai don haka ya koma kan maganarsa ya waro abin da nawa mai zuciya mai rai يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن يانا تحت زوجي يسا سكان زوجي يسا دا سكان معنون القرآن كوكما فصاحب القلب أي قلب يا إخوان الحي يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها على ظهر الغيب قلب mai zuciya mai rai yana tattaro tsakanin zuciyarsa da ma'anonin ƙura'ani zai tanta zuciyar nan ka an haka da kutubar kai ka ce a yin rubuta su aka zuciyar tuna tana da rai fi fahuwa ya kara'uha yana karantawa a an zahari gaibi a doron harshensa wa minan nasi daga cikin mutane malla yakunu tamul istidadi ya zo da shi kenan tunda wancan wanda yake mai istidadi ko mai zuciya hayya amma daga cikin mutane man la yakunu tamul istidadi akwai wanda bai da cikakken baiwa cikakken tanadi wa'il kalbi ko la kunu wa'il kalbi ba mai buɗaɗɗen zuciya ne ba kamilul hayati ba mai cikakken rai ne ba to kaga irin wannan mai irin wannan zuciya la yakunu tamul istidadi wa il qalbi kamilul hayati Fa ya taju ila shahidi yumayyizu lahu bainal haqqi wal batili kaga shi wannan sai an sha wahala Ina da bukatan shaida wanda zai ware masa tsakanin ƙarya da gaskiya ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته ما بلغ صاحب القلب الحي الواعي رأيت لم تبلغ حياة قلبه rayuwar zuciyarsa ba ta kai ba wa nurihi hasken zuciyarsa bai kai ba zaka fitratihi wayan kwakwalwarsa ba ta kai mabalaga sahibal kalbil hayi matsayin mai zuciya rayayya alwa'i kaga wannan sai da shahid sai an samu mai karfato kenan kaga nan yadda aka raba wa'il kalbi shi wannan wawun za ta yaki a ciki au alkasam'a wa'il za a ce wa alkasam'a kaga da ya sa samu kawai zai gane amma wancan wanda yake shi kuma ba haka ba shi ainihin sai ya samu shahid sai an samu wani shaida da zai bayyana masa yumayyizu lahu bainal haqqi wal batili sannan zai iya abun nan dai fatariku ya hidayatihi shi wannan hanyar wannan muwa zai taimaka mutum wajen psychology wanda kake koyarwa akwai wanda kana koyar da su za su kama abu akwai wanda kana koyar da su sai ka ci wahala fatariku husuli hidayatihi hanyar samuwan shiryarsa an ya faru ga sam'ahu lil kalami ko ya faru ga sam'ahu ya kwarara jinsa gaba daya ya karkatar da jinsa duka lil kalami ga magana wa kalbahu ya juya zuciyarsa li ta'ammulihi wa tafakkuri fihi wa ta'aqqali ma'anihi da gane ma'anansa nan ne fa ya alama hina idin annahu alhaqu lokacin zai gano gaskiya ne amma wancan ta hanyar tunani ma kawai zai iya ganowa fal'awwalu ma ba sahibul qalbul hayy ko halu man ra'a bi ainihi ma da'a ilaihi wa akhbara bihi matsayi ne man ra'a bi ainihi wanda ya gani da idansa ma du'iya ilaihi wa ukhbira bihi abunda aka kira shi gare shi abun da aka ba shi labari da kansa ya gano والثاني نبي حال من علم الصدق ya علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره matsayin man alima Sidikal, al shi ya san gaskiya mai ba da labari ba kuma kalladai ba ka yadda da wannan abu saboda malam wani ne ya faɗi ko mana wani ba zai jefa ka halaka ba ya san gaskiyan mai ba da labarin ne sannan ya yadda da shi amma bai gano akwai wanda kawai ya san manzon Allah gaskiya ne duk abin da ya faɗi ya rike kawai akwai wanda shi ya ma gano abin da ake nufin ya ga alherin abu da kansa kaga mai kalbul hayyu kenan shi da kansa ya gano abin da manzon Allah yake kira gaskiya ne wancan ku kawai ya gaskata manzon Allah don haka duk abin da ya faɗi gaskiya ne an nan haka kaga ko sun zama daban-daban kenan man alima al mukhbir wa tayaqqunihi wa qala yakfini khabaruhu shi ya faɗi in kana qala fa qad sadaqa fa huwa fi al imani shi wannan sai dauke shi matsayin imani wanda ya yadda da mai maganan ne kawai ko ya wuce kawai ya yadda da maganan mai maganan ne ce ya ishe shi tun da wani ya faɗi wannan sai a ce ya yi imani ya gaskata kenan wal awwal wancan kome kalbun hayyu fi maqam al ihsan aitun farko ya kama da ihsani ya kama da muraqaba to kun ga wannan qalbai ne ai wannan fa'ida jalila ko ko kabira dole wannan aje ai mata nazari nazari hada wa kada ila ilmi al shi na ƙarshe kenan wa taraqqa qalbuhu minhu ila manzilati ayni al-yaqin wa dhaka ma'ahu at-tasdiq al-jazim alladhi kharaja bihi min al-kufr wa dakhala islam wannan na karshen kenan ku wanne al-awwal kenan fi muqam al-ihsan me muqam al wa qad wasala ila ilm al-yaqin shi ya kai ilimin tabbas ilm al daga ilmul yaqini ya ci gaba wa tarakka kalbuhu zuciyarsa ta ci gaba da kansa minhu ila manzilati ainil yaqin ko ai kaga haka ya taso zuciyarsa ta yi tunanin akan abin da ƙurani ya zo tunanin da ya gano sai ya sake shi tunanin ya tunani gaba ɗaya ya gano lalle gaskiya ne kaga wannan yana da ilmul yaqin yayi intiqali zuwa ga ainul yaqin haza bi afdalil manazili wa wancan ku na ƙarshe ainihin ma'ahu a tasdiqul jazim yana da gaskatawa yankakkiya alladhi kharaja bihi wanda gaskata wannan nasa ya fitar da shi min al-kufri alhamdulillah wa dakhala bihi fil islam ya shigar da shi musulunci to wannan fa'ainul yaqini nau'ani wa ainul yaqini iri biyu ne shi wancan ainul yaqini ne. wancan wanda ya intiqali daga ilmul yaqin ya tafi ainul yaqin idan fa ainul yaqini nau'ani aidan ma sha Allah hakaza yataraqqa ba'dahu ila ba'd nau'un fi dunya wa nau'un fil akhirah ainul yaqini din kansa akwai nau'in ainul yaqini daga nan duniya ne akwai nau'u ainul yaqini a lahira falhasilu fi duniya abunda mutum ya kai ya samu a duniya nisbatuhu in an kwatanta shi ilal kalbi, ka nisbati shahidi ilal aini kaman abunda mutum ya gani ne zuwa ido kaga abunda ka gani zuwa ido kila in kusa da shi zai zama ninkin haka وما أخبرت به وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين يعاين في الآخرة بالأبصار wa ma akhbarat bihi rusulu abunda suka ba da labarin fa min al-gaibi abu yu'ayan wannan abun za a ganshi fil akhirati bil abasar aljanna nan za a ganta da ido wutan nan nan za a ganta da ido kaza taron nan za a ganshi da ido za a ga yadda sama za ta fashe za a ga abun da za a gani wa fi duniya bil abasari anan duniya za a ganshi da ido فهو عين عين يقين في المرتبتين wannan kenan wannan duka kan aya guda daya ko inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid yace usulul imani tushen imani gaba daya ka'idojin imani majmu'atun fi surati qaf eh imani gaba ɗan ka tattara shi ya taru a wannan sura yi sa annabin lokaci kan yi hudu ba da ita to amma a sahabu wannan zamanin daban ne wa qad jama'at hadhihi sura eh ku faɗa mana aji wal mabda wal mi'ad eh وصفات التوحيد كما فهم wa a shi kenan wa sifatu tauhid wannan irin naku ne akai ko abubakar ka ba su amsa abubakar abin fita ka ba su amsa an musu irin nasu to wannan dai daga baya aka sa masa kamar masu nazarin littafin ne a waje mai ta hakiki ya tashi ta hakiki zai ganin ya kamata an tsaya kamata fi da kasa amma asalin karatu wa kada jumi a ta hadihi sura min usulil imani wannan sura ta tattaro asalin saiwoyin imani ma yakfi wa yashfi abinda zai wadatar kuma zai warkar da mai bukata wa guni an kalami alil kalam ya wadatar da mutane daga magana ma'abota magana ilmul kalam na falsafa na wane ne wane ne wa ma'aqulu ahlil da abun da ake hankalta wa masu hankalta sura nan ta wadata da mu daga dukkan falsafa mai falsafa farko dai wacce innaha wacce sura tadammanat taqarirul mabda'i wal mi'adi ba ne abin da aka rubuta muku ba ta tattaro mafarkon halitta da makoman halitta mafarkon halitta adamu tun adamu da kuma yadda za an gama karewa a sake dawowa Tauhidu tura ta tattaro duk bangarorin tauhidi rububiya, rububiyya tauhidul a kai martaban tauhidul asma was sifa. surar ba ta tsaya nan ba wannan bowa ta tabbatar da annabtakan annabawa gaba daya da annabtakan annabcin annabi muhammad surar ba ta tsaya nan ba ta tattaro al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku kuma za ka gabi an wa'iha tun da mala'iku akwai wanda aka san sunayensa akwai wanda sai dai bangarorinsa bangare kaza bangare kaza bangare kaza akwai bangaren da ko sunan mutum da ba malaika da ba sani ba surar ta tabbatar mana da wa in samun nasi ila halikin shaqiyin wa fa'izin sa'idin wa usafi haula'i surar ta tattaro a ainihin eh, mai da suna kakkasuwan mutane ila halakin shaqin zuwa ga halakakke ko halakakkiya wanda ba ta da rabo. wa fa'izi ainihin sa'idi da mai rabo mai timirna wa asafu ha'ula'i da siffofin wayannan surar waiwace qaf wato haka suke daukan sura ga an kacattala ta an yanyana ta an fede ta an fitar da alhairin da ke jike wata zammanat إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب وذكر فيه وتضمنت سورة تترو إثبات صفات الكمال لله تبتد سبوبين كمالا الله kammala sifatul kamali lillahi wa tanzihihi da tsarkake Allah amma yudadu daga kishiyan kamma kammalarsa minan naqa'is na naqasa ko na naqa'is ne ko eh naqa'is wal uyub wa dhik wa hal fiha al qiyamatayn ma guda biyu a sura an ambato al qiyama guda biyu subhanallah as-sugura wal kubura haka kiyama take akwai karamar kiyama akwai babbar kiyama tafiya nan da nisa mala in ana magana sai ka daga wata kwanan ma baka san da labarinta ba wal alamaini ta ambato mana duniya biyu akwai duniyoyi halittu biyu al akbaru wa huwa alamul akhirah ta ce duniyar lahira babbat wal asghar wa huwa alamud duniya shine duniya ta kusa wa dhukira fiha khalqul insani wa wafatihi wa i'adatihi wa halihi 'inda wafatihi wa yawma mi'adihi ai surar agwayaru Sura wa'azi wa dhukira fiha an ambato a wannan sura khalqul insani halittu mutum wa wafatihi da rasuwan shi wa i'adatihi da dawo da shi bayan ya mutu ba ce rasuwa ya mutu ko wa i'adatihi da dawo da shi wa halihi inda wafatihi da matsayinsa a wurin mutuwarsa wa yau ma mai mi'adihi da ranar da za a tada shi wa ihatatuhu subhanahu bihi min kulli wajhin حتى على حتى علمه بو حتى علمه بوص بوساوس نفسه وإقامة الحفظ إقامة أين سبحانه وفاته وإحاطته سبحانه به Banjir ba? Daga ina? Wa wafatihi wa ya'adatihi ko wa yawma mi'adihi wa ihatatihi subhanahu bihi da kewayewar Allah tabaraka wa ta'ala da yi da ɗan adam Allah ya kewaye ɗan adam kada ka tafi da nisa Allah ya kewaye zirga zirga ka gaba ɗaya a ka duba siffarsa guda uku sunansa guda hudu kaga na farko al basami'u albasiru العليم القدير ina zaka ba inda za ka Allah na zagaye da kai ya ji abin da ka faɗi yana ganin abin da kake aikatawa yana sane da duk da ka shiga kuma yana da ikon zakulo ka yayin da ya ga dama wannan ya isa mutum ya shirya, wannan ya isa mutum ya bar riya wannan ya wadatar da mutum ya yi don Allah ba in wannan bai karantar da kai ba a duniya nan ba abin da zai karantar da kai zuciya ka ta mutu wanda duk ike da zuciya mai rai ka tsaya ka kalli duk yayin da ka tashi kamar irin wancan abin da ka kalli sunayen na Allah guda biyu muddin kana da ainihin muharrik kana da zuciya mai rai alal ka dole zaka gyaru hanna manta na ce dole ta ina shaidan zai zo maka ai babu wallahi ba hanyar da zai shige ka saboda Allah ihadatillah kewayewan Allah subhanahu bin insani ko daga can da aka ce ne alamu du'a eh, fi kalkar insanu dai min kulli wajahi malam ta ko ina lana zagaye da mutum hatta ai ilmihi biwaswa biwasawisi nafsihi hatta saninsa ina da shi da sake-sake ransa ya alamu ka'inatul wa ma tukhfi sudur banda wannan ilimin da Allah yake da shi wanda ba shakka a kansa wa iqamatil hafazati alaihi yahsuna alaihi kullu lafzatin yatakallamu biha la ilaha illallah mun bari Allah mun shiga uku ai ta bakin wancan mai magana je kai wallahi a wannan rai mun shiga uku mun to ba za mu ce mun lalace to amma mun lalace ma ai an tsayar da mutum masu tsaro yau ko cewa aka ce gwamnati ta tuso ka a gaba ka san in kai tarihi ka san mai ka tara to Allah ne ya ajiye mutum hafaza kiraman gatari ya alamu na mata falu alaiki wa'annan masu tsaro har wurin kwanciyanka har ba haya har lokacin da za ka tara da iyalinka suna nan tare da kai suna alaihi kulla lafzati inna lillahi suna kiyaye masa suna tattara masa duk wani lafazi ka duba turan da ka balaga aka fara tarawa tunda an ce kafin ka balaga ba a rubuta maka komai ka duba turan da ka balaga awa 24 ɗinan za a rubuta watannin nan naka duk an rubuta shekarun nan naka an rubuta dukkan komai an tattara ana jiran ka gobe kiyama za ka ga mala'ika da kayan sa rike-rike ga kayan ka dauki. malai duk Allah jama'a wannan rayuwa ta mai na za mu sa kanmu ina za mu shiga duniyar nan ga shi mutum ya doso zallahi mutuwan nan ta doso shi ga aiki ka tara ka tara ka tara kai ma baka san adadin abin da kake da shi ba adadin adadin abin da ka faɗi a duniyar nan irin sun wa mun shiga uku ya suna alaihe kulla lafazatin Ya takalla biya. Wa annahu yawafihi yau malkiya mata, wa ma'aikusaye kun ya so ku huɗu ilai wasu ahilirijen Annahu ta raya yi. Yawafihi, yau zai cika masa ranar tashin alkiyar zai kawo masa dukkan minal wafa za a kawo masa gaba za a cika miki duk abin da kika faɗi ba a rage komai man ya amal mithqala dharratin khairan yarahu kadhalika sharran yarahu abin da duk kika faɗi ko ka faɗi na alheri yana nan za a cika maka shi ba za a rage komai ba fihi wala ya zalimu rabbuka ahada Yau wa ma وما هو سائق يسوقه ga mai korawa yana kora shi zuwa ga Allah kana fita kina fita daga cikin kabarin nan ga mala'iku za su tusa ka gaba ba ba inda za ka ɗaga nan da nan da nan za a kai ka su ba abin da idan su me za a yi maka me za a yi maka kanka ga abin da ka ce in tsare gashi ya Allah gashi na zo maka da shi ilai wa shahidu ya shaɗu alaihi me kai ka shi aikinsa ya kai ka me shaida kuma zai shaida kanka Fa'ida a hadarahu sa'iku lokacin da wannan mai koro mutum ya kawo mutum wurin Allah kala haza ma ladayya atidu haza maladayya a Wannan wannan ne abin da ya wajaba gare ne kawo wannan Allah shi kawo jabta ne kawo gashi haka zai zo da mutum in a ɗaura min shi ka ce haza maladayya a atidu gashi wanda ka ce min kawo don gashi mala'ikan nan ya tufo mutum a gaba ya suro shi ya kashi a gaji da ajiye shi gaba na ce haza ma ladayya a titu ai haza ladai umirta bi hidarhi wannan ka ce a kawo kada hadartu na kawo shi ko na kawo ta yadda aka kai namiji haka za a kai mace ba magana a kyale ki ba magana a daga maka kafa ba magana kai dan gidan wani ne ba magana na ka san shi na ruwan shi an ce a kawo ka kawai ga kana kawo ka jama'a za mu yi da lahirar nan ne ba inda mutum zai bi gudu gaskiyan wancan mai magana da ya kona kansa sai dai mun gano ba gaskiya ne ba kona kan Allah mutum ba abu da zan ya kona kansa فيقال عند إحضاره دقنا سيأتي مصريين دعك كاوشي قاشي وندك شاكاو أتى ألقياه fi جهنم ألقيا fi jahannama كل kaffarin aniti. an gama kawo mutane gaba da ce ku jefa alkiya kulla kaffarin aniti fi jahannama duk wani kafiri mai yawan kafirce ko wata kafira duk wani mai taurin kai duk wata wacce ba ta jin magana ko jefa ta jahannama kawai kafin komai alkiya tun da su biyu ne a ai kowanne zai zo da nashi za su zo da nashi biyu a ce alkiya kulla kafarin anidin fi jahannama kama ya hadurul jani ila hadratis sultan abun ai kaman duniya ne yadda ake halartar da mai laifi a gaban mai a gaban sarki fayakulu za ka ji jami'in da ya kawo shi ya ce hada fulanin kada a tuhu. har izza yake tun kawo yake an ce an kamo ya kamo ya kawo ina zuwa zai ce oga gashi wani da ka ca kawo gashi nan kada a tuhu. daga nan tunda da zuwa ba a tura mutum kurkuku ba a tura mutum sai an gabatar da mutum a gaban oga kwata-kwata قد حضر فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه كتيدشي كركوكو كوي مسا أبن دينا تيدشي وتأمل يا باري تقرير المبدأ إيه تا تترو tabbatar da farkon faruwan halitta والمعاد إذا لداود حليته باكا انا زاد المعاد با غزورين داوا ايه ايه ايه ne ne na na son wurin ko ban sani ba ana magana shaɗin fahimtar qur'ani ko ya subhanallah eh jeli o farko ne ko ba kawo nan ni na son wurin kuma bana ban san inda wurin ke ba eh farko farko ne amma ba farko ne farko ba Hmm? karanta min kalman aya daya aya aya inna fi zalika karan inda aka fara kai to to to to to nama kace wai lamirai ko ce, huduran man yukhatibuhu ko bihi wanda yake masa magana shi kaga yukhatibuhu mutumin din kenan wanda ke masa magana lamirin farko ainihin ah, na mutumin ne na biyu na ƙura'ani ka gane ku wanda ake masa magana da shi wannan ƙura'anin man takallama bihi wanda ya furta ƙur'ani ne wanda ake masa magana ƙura'an nan ke masa magana wanda ya furta ƙur'an ne ke magana da shi idan kana jin ƙur'ani ya kaka ake magana kaka ake maka magana da ne da ƙur'ani ana ya ayyuhal ladina amina aka mai imani ne ko to kasan mai gaya maka wannan maganan wanda yi magana ne mai magana ne ke maka magana da ita ya fita to na eh eh eh ayo amala ko ne wala ya alamu junu da rabbika illa huwa abu ne da mutum bai ganshi ba bai da iko cewar ga su kaza iyakaci an ce akwai mukarrabuna akwai karubiyuna karubiyuna suna zagaye da al'arshin ne mukarrabuna suna nan su kansu muƙarrabiyan za su zama daga cikin mukarrabuna akwai na dauke da al'arshi dukkan su wannan suna can kwal su jibrilu su wani ne duk muƙarrabuna ne shine ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا